kasuwa? Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Alhamdulillah. Ya ba da sa. To ga wannan yawo. To. Eh. To wannan nan kuma fa? Wannan na hannu ne. Zan shiga. Shi wannan nan? Eh. Na da? Ai. Allah sarki. Abin. Ni saboda ni ni ce tuttukar ku sai ka ban wannan. Ita ka kai mata wannan. Wato kai kai kai tsoron Allah matar ka ta fi uwa ko? Ai mu bi ne ni da ita. Voilà, c'est le tour. Ko guntun mai maka daɗi? A ba ya yi ba. Ka zo zo ka wannan ɗin. Wannan ɗin? Eh. To, za ki canja wannan ɗin ke ma To, ka san me? Ina. Je ka. In tafi? In na ci wannan yanzu. Eh. Da safe sai ne ɗan gargasa wannan a wuta. Shi kenan magana. Hannatin fa. Kana nufin matar ka tafi ne? A'a. A'a. Ba ta tafi ba. zancen banza ka ya taka wuka ya ce mu za mu ha wai mata ka siyo muku katon kunshi ni za ka bani da wannan fengi fengin to ka ji ba ba ta daidai ba fara hmm, da kai dan karamu a'a a'a wallahi sai shi ma wannan ba laifi

Mm, da Allah ka fita eh. ni ma ka tomin da kilishi to shi ke yawa eh to shi ke eh, to shi ke da da lafiya <laughs> um to na ce idan za ka dawo ta min da ɗayan abu okay to to shi ke nan ba kya manta da abu kaga menene ɗayan abu ah, to ka ga dai kawai shi kenan to ni ma ka tomin da ɗayan abu to shi kenan shi din dai ka tomin To shi ke nan ba eh ka tomin da Yawwa, Allah ba da sa'a Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. A'a san da zuwa. Mama. Na'am, an dawo? Na dawo. da zuwa. Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Ina guri. Ina lafiya. Lafiya. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Allah ba da sa'a. Ga sabon ki da kike A to an siyo? To godiya ne. To madalla. Na gode. Madalla. Na gode. Bari shiga ciki. To. To. Shikenan, na gode. <laughs> Haihuwa mai rana ko kana gudu haifi kaya. إيرانا تايرانا تايرانا Hannu da maiko, hannu da maiko, hannu da maiko. Lawo hannun tsini man duban ma? Ya, ya zo ne, ya zo ne. Na'am, mama. Fito, fito. Lafiya ma. Wace irin rayuwa ce wannan? Me ya faru kuma? Me wannan ka kawo? Ai goruba da na siyo min yake ce. Goruba? Eh. Ka rasa abin da za ka sayar siyo goruba? Na? Ni kiji ci muka da ka za ka siyo mu. Sai ka tashi ka je ka kwaso min goruba? To ai mama baki ji da zan fita ta ce a siyo mata abin ba. Ai goruba ita ce abin. Ke ma sai kika ce a siyo miki abin. Shine abin. Wallahi. Ka tashi saboda kai goro ne ya raine ka. ka tashi ka je ka wannan mun a bar ne wallahi da ta muka maka ita aka duk sai ta farfashe ka hada da wannan din ta zauna ta gurgure ta kafin safe ina so wani zaka zo gaishe ni ka zo min da kwallayen shikenan mama can kuwa ba ta take ba da yar magurgurar goruba ce to ta gurgure ta ta kawo a kawo mun kwallon zan baiwa masu mm, mm, mm, jiri su kona su rika sansanawa kuma ina gaya maka yanzu nan Eh. saboda ban ci komai ba na kwalla farela akan cin wannan nama eh. kilishi ba to tun da baka sami kilishin ba yanzu ka fita ka je ka nemo min nama mai laushi to shi kenan ka miƙo min shi tun kuma ba haka ba wallahi sai na tsine maka kuma mama akan guruba. eh ko kana musu a'a babu a to babu bara zo su yi miki nama. A zuwa nemo nama. Yanzu yanzu nan. Ita kuma a bata goruba, 'ya'yar magwagwaran goruba. Yau lafiya? Hmm? Ko dai bawan Allah nan ya zo ya miƙa sannan ya fita. Ina ga gaho. Kai, amma kuma da ya shigo na san zan ji motsinsa. Wallahi ba zai yi ba, muna nan. Daga nan har Allah ya kira sa a kira salatu. Wallahi sai ya kawo abin da ya tara don ba zai yi haka kawai haifa wata katuwa da ba. Nan ne kare zai bi limamin a banza talaka ya girma sarki wallahi da na gaura miki malam da baki taba jin irin sa ba yar na gada wanda yar na koya zan kama ki ne akwai ranar da zan kama ki a gidan nan ni da ke ina nan sai an ba a ka so na Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sallar zuwa sallar kai kawo. Ba ta bashi da nauyi. Ba a ya Da kin bashi mama. Da nauyi lafiya. Ah, na shiga ko? wannan zan shiga da shi daki abinda za a yi ka je matarka ta san ka dawo yau in ya so an